sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali ne kan yadda harkokin kiwon lafiya suka yi tsada a Najeriya dalilin da ya sanya da yawa daga cikin al'umma ƙauracewa asibitoci don duba lafiyarsu yayin da suka runguma amfani da magungunan gargajiya wajen magance cutukan da ke damunsu duk wada haɗarin hakan da masana ke ci gaba da gargaɗi a kai. Alƙalima sun nuna yadda galibin asibitocin Najeriya suka kara kudaden duba marasa lafiya baya ga kudaden magungunan ɗungurungum musamman a asibitocin koyarwa da ke sassan kasar A zantawar wakilin mu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo da wasu 'yan Najeriya kan tsadar magungunan za ku ji yadda al'umma ke kokawa da halin da ake ciki. Eh, yanzu gashi na zo siyan magani ma abu maganin ya yi tsada na rasa yanda zan yi. To ni yanzu ban san ma ya zan yi ba wannan tsadar rayuwar. abinda da na zo da shi ma bai kai matsayin da zan siya maganin ba. Yanzu abinda zan zan ma ni na yanke hukunci kawai na haƙura da maganin zan je gida nemi na gargajiya kawai ya amfani da shi kan wannan tashin tsadan magunguna da ake ciki abu ne yau da ma Allah ya sa mutanen da suke yin wannan marasa kyau suke yin fek din nan da ma masu kyau ake samu da da daɗi to amma magungunan yawancin su ma fek ne kuma a zo a zanduma mutane kuɗi dole in kana so ka saya kai kuma dama baka san wannan mai kyau ne ba ko mara kyau ba gashi nan kuma marasa kyan ne su suka cika kasuwanni da dama shi yasa yawancin duk marasa lafiya da su je su sai magani din na bature gwara su je su koma ga na gargajiya dai abun ba a cewa komai don ba ga tsadan maganin ba maganin likita ma kaga likita an rubuta maka gwaji ma gwajin ma kansa yayi tsada barantana a zo kan maganin an rubuta maka gwaji wajen dubu takwas da wani abu gwaji guda biyu haka zuwa uku barantana a zo kan maganin da zaka zo ka siya shi kansa ma da kansa yake zaune abin ya yi tsada ba a cewa komai batun zancen tashin magani za mu iya cewar ba kai tsaye ba wai ga iya ma magani ba amma dai za mu takaita ne akan maganin al'amuran kasar nan kai tsaye sai dai ka danganta shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To ko me ke haddasa tsadar magungunan? Tambaya kenan da muka yi wa pharmacist Ahmad Muhammad Gana, tsohon shugaban kungiyar masana kimiyyar harhaɗa magunguna a Najeriya. Abin da yasa wannan yake faruwa shine su magungunan nan da dala ake sayan su, kuma dalan nan tana ƙara tsada. Saboda haka daga dala ta tashi magani zai tashi. To abin da yasa ake sayan magunguna da dala shine kashi saba'in ko fiye na magungunan da muke amfani da su a ƙasar nan shigo da su ake daga ƙasar waje. To saboda haka kaga idan zaka shigo da maganin nan daga kasar waje kaga dole sai ka je ka yi canjin dala ka biya sannan zaka iya shigowa da shi to banda wannan akwai su sinadaran da ake hada magunguna wanda su ma ba ma iya yin su su kuma kashi casa'in ma ba ma saba'in ba kashi casa'in na sinadaran da ake hada magunguna su ma shigo da su ake to saboda haka su kashi talatin din ma da suke yi a gida kaga ai sai sun sayi sinadari to shi sinadarin shi kuma ah, shi ma da dala za a sayi shi to akwai kuma wasu kananan abubuwa na cikin gida kamar yadda gwamnati take kula da yadda ake shigowa da fita na abubuwa haka in gwamnati ta sa ah, haraji akan abin da ake shigowa da shi kamar a ce ta sa haraji akan shigo da magani to zaka ga ko shi ya tashi to to wayannan su ne ainihin dalilan da suke sawa ah, magani ke tashi Asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano na matsayin madogara ga kusan ilahirin jihohin Najeriya kuma shine asibiti na farko da ya kara kudaden kula da lafiyar da na magunguna mun kuma nemi jin ta bakin mahukuntansa amma abin ya ci tura. Dalili kenan da ya sanya mu komawa ga pharmacist Ahmad Gana don jin ko me yasa ake samun bambancin kuɗin magungunan daga asibiti zuwa asibiti. A wato shi magani kirkirarsa ake yawanci musamman na turawa. namu na gida ne za ka ji wato ba kirkiro shi aka yi ba iyaye da kakanni suna amfani da shi to shi ne ma ainihin mu abin da ya kamata mu rika amfani da shi muna mai da namu na gida yana zama kamar maganin tura to suna su kirkiro shi ake in za a kirkiro maganin nan ana kashe da can ma kenan wajen dala miliyan 800 kafin a kirkiro magani ɗaya a bincike da abubuwa da suka shafi kamar kirkirar magani to in aka kirkiro wannan maganin ana ba da lokaci wasu suna ba da shekara 17 wasu fiye wannan kamfanin da ya kirkiro wannan maganin ya ci karansa babar baka shi kadai ba wani wanda zai yi wannan maganin sai shi saboda ya dawo da wannan kuɗin da ya kashe wajen bincike to kaga zai yanka ya kuɗin da ya ga dama a mafiya yawan lokuta gwamnatoci a najeriya kan yi ikirarin samar da magunguna ko kuma duba marasa lafiya kyauta to sai dai wani mai rajin kishin al'umma kamar umar hamisu kofar na isa ya ce mafiya yawan asibitocin najeriya ba sa bayar da magani kyauta ko kuma duba marasa lafiya kyauta lamarin da ya ce shi ke sake lalata sashen lafiyar a ƙasar. Ɗan Najeriya bangaren ɓangaren lafiya nan ma ƙara abubuwan taɓarɓarewa suke yi asibitotuwa suna ƙara komawa baya farashin magani da farashin ganin likita yana ƙara ta'azzara to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke durƙusar da ci gaban al'umma da kuma musamman ɓangaren fannin lafiya da fannin ilimi su ne fandukan da idan aka ba su wato fifiko aka ba su abin da ya kamata daga irin kudaden da ya kamata a ware a zuba a su shine ginshikin ci gaban kowane al'umma to amma a halin yanzu a Najeriya a asibitotuwa sun tabarbare alƙalima sun nuna cewa ana da asibitotuwa na wanda suke na gwamnati kusan wato dubu talatin da uku da dari uku da uku wanda ana da ƙananan asibitotuwa ake kiran su primary health care inda ake da kusan dubu ashirin da ɗari biyu da saba'in da takwas a inda ake da asibitocin koyarwa irin teaching hospital da ake da su guda hamsin da bakwai a najeriya amma duk yawan wa'in asibitocin ba kowane asibiti za ka je ka samu magani kyauta wanda kuma irin wannan taɓarɓarewar matsalolin lafiya ne ke haifar da wasu daga cikin 'yan najeriya suke fita kasashen waje neman lafiya kusan kullum ana maganar irin kuɗin da ya kamata a ce an ware majalisar ɗinkin duniya ta ginda to sharaɗi cewa ƙasa irin najeriya ta rinka ware kusan sama da kashi goma sha shida na kasafin kuɗi a ɓangaren lafiya amma ko shakka babu ba a biyayya da irin wannan. Matsalar tsadar magungunan a asibitoci na zuwa a daidai lokacin da ake tsaka da fuskantar tsanantar cutuka da yake ana cikin yanayi na damuna. Hakan ya sanya mutuntubar Dr. Imam da Bello wanda ya yi mana ƙarin bayani kan dalilin da ke sanya karuwar cutuka a irin wannan lokaci. wannan lokaci ne na damuna kuma lokaci ne da za a ga an fi samun ta'azzara cututtuka musamman da suke da alaka wato da tsafta dalilin da yasa na ce haka za a ga wato kusan lokaci ne da cututtuka masu amai da gudawa ko kuma wani abu da muke cewa pico oral diseases cututtuka da suke alaka da abin da ake ci ko abin da ake sha a number one kenan za a ga yanayi ne na karuwar a wato kwalara cutar ita ma za ka kusan za a iya cewa duk gungun cututtuka ne cututtuka irin da suka shafi kamar su typhoid cututtuka da suka shafi ma wato irin su ita kanta zazzabin cizon sauro kuma sauro an san yana sa cututtuka ba wai kawai malaria ba yana sa cututtuka da dama wanda suke kamar irin suka shafi ma za su iya taɓa kowane ɓangare na jikin mutum so dalili ko shine kusan za a ga na ɗaya yanayi lokacin damuna kwayan cuta mata suna samun yanayi na ɗumi temperature da ake cewa da kuma saurin yaduwa saboda haka ya danganta da irin garkuwar jikin mutum ya danganta da kuma irin tasirin tsaftar muhallinsa da kuma ah, wato ah, tsaftar jikinsa Dakta Imam ya kuma shawarci al'umma kan matakan kare kai a irin wannan lokaci don kaucewa kamuwa da cutuka. So, amma babban kirana ga al'umma shine kar a manta a kodayaushe yaushe shine tsafta. Idan zai zama na cewa musamman wanke hannu. In za ka ɗauki kashi tamanin na casa'in na yadda za ka kare kanka shine tsaftace hannayenka. A kodayaushe. yaushe, a kodayaushe. dangane da duk wasu cuta da ake ɗaukan ta gurɓataccen abinci ko abin sha. Sannan abincin nan a tabbatar da sahihancinsa. tun daga gona tun daga wato zuwa a inda za a sarrafa shi tun daga inda an sarrafa shi ya za a bar shi ya kwana ya za a rufe shi ya za a tabbatar an dumama shi yadda ya kamata haka ruwan sha shi kuma ya na cewa akwai hanyoyi da dama da ake filtar ta yaya za mu tabbatar da cewa ruwan da muke sha sahihi ne za ka iya zuwa ka ɗebo ruwan koki amma za ka iya gyara shi a matsayinka na magidanci ko magidanciya ta sa shi ya zamana cewar wato an sa shi a wuri ko ranar nan da ka gani tana tana tana tana tana kashe kwayoyin cutuka fiye da kima. To duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman wakilin ma Abubakar Abdulkadir dan Gambo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.